Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya sha shida da mita arba'in da tara da mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya da ɗari biyar da talatin a matsakaicin zango. Masu aron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamai a tashar VOA Africa kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar da kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyyar dukkan sa zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha mata hanyar sadarwar intanet a Hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Litinin bakwai ga watan Agusta shekara ta da goma sha bakwai tare da Ibrahim sai Garba da kuma sauran abokan aiki. Sahabo Imam Ali ne daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kullalubo tashoshin mu a daidai wannan lokaci ga kanun labarai. Gwamnatin kasar Isra'ila na shirin hana kafar labarai ta jazeera gudanar da harkokinta a kasar ta Yahudu. jiya lahadi kasar china ta matsa ma kasar koriya ta arewa lamba kan cewa lallai ta daina gwaje-gwajen makamai masu linzami da kuma na nukiliya sannan hukumomi a najeriya sun ce mutane sha sun mutu sannan wasu kuma sha takwas sun samu munanan raunuka a wani harin da aka kai wata majami'a to allah kyauta daga watan janairu zuwa yanzu ƙiddiga ta nuna an sace yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar su fiye da tamanin a unguwannin kawo mai gari da tishama da wani lambe da kuma wasu sassa na unguwar hotoro za mu kawo muku wannan rahoto na mahmud ibrahim kwari bayan labaran duniya na gan ku gashi dauke da ganye kuna bin layi-layi kuna ce ba kwayi me ya faru ne haka? Za ku ji abin da ya faru da ya fito da matan da aka baiwa kwangilar abincin karya kumallo a makarantun firamare a jihar Bauchi kan titunan birnin. A Nijar jama'a sun fara mai da martani kan kiran da shugaban kasar ya kan batun yawan al'ummar kasar cikin shekaru masu zuwa. Sannan sanin yau litinin ce Ibrahim Alfahamin na tafi da shirin ciki da gaskiya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Isra'ila na shirin hana kafar labarai ta Aljazeera gudanar da harkokinta a ƙasar ta Yahudu a cewar ma'aikatar sadarwar ƙasar jiya Lahadi. Ministan yaɗa labarai Ayub Kara ya ce zai soke takardar izinin gudanar da aiki da aka baiwa wakilan Aljazeera, wanda hakan zai haramta musu gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar. Kara ya bayyana hakan ne a wani taron manema labarai jiya Lahadi. wanda aka hana wakilan aljazira halatta kamar yadda kafar ta labaran ta bayyana aljazira ta ce da sashen ingilishi da na larabci duk ƙara ke shirin rufewa dama firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi barazanar rufe ofisoshin aljazira da ke birnin kudus a makon jiya yana mai zargin kafar labaran da janyo tashin hankali a birnin kwanan nan su ma kasashen jordan da saudiya suka rufe ofisoshin wannan kafar labaran mai harkwata a qatar da ke kasashen su a yayin da kuma kasar ta saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da masar da kuma bahrain suka katse duk hanyoyin samun wannan kafar labaran ta hanyar tauraron dan adam jiya lahadi kasashen china ko kuma kasar china ta matsa a kasar koriya ta arewa lamba kan cewa lallai ta daina gwaje-gwajen makamai masu linzami da na nukiliya da take yi tana mai gargadin koriya ta arewa da kar ta sa ƙasashen duniya su fishi da ita ministan harkokin wajen china wang yi a wani fitowa da ya kirikiri yana nuna goyon bayansa ga kakaba sabbin takunkumi da aka yi ma koriya ta arewar ya yi sadda gargadin china ta takwarar aikin sa yunhu a bayan fagen taron kungiyar ministocin kasashen waje na kasashen kudu maso gabashin asiya a birnin manila amurka ta yi maraba amma tare da ɗan kaffa kaffa da nuna goyon baya kan kakaba takunkumin ga koriya ta arewa to amma sai ta kuma ce za ta sa ido sosai kan yadda china ke mutunta matakin ladabtar wadda ake ɗauka kan kore ta arewar wanda manufarsa ita ce rage dala miliyan dubu ɗaya kowace shekara daga cikin kudaden shiga da ƙasar take samu waɗanda take gudanar ko take amfani da su na gudanar da haramtattun shirye-shiryenta na nukiliya da kuma makamai masu linzami to karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc yayin da wasu alkalumma masu karo da juna ke nuna cewa an kashe kusan haka hukumomi a najeriya sun ce mutane 11 sun mutu sannan wasu kuma 18 sun samu munanan raunuka a wani harin da aka kai wata majama'a a kudu maso gabashin kasar gwamnan jihar anambra willie obiano ya ce wannan harin ya samo asali ne daga wani rashin jituwa tsakanin wasu 'yan garin da ke zaune a wata ƙasar waje yankin kudu maso gabashin najeriya na da rinjayen mabiya addinin kirista kuma harin da aka kai a cocin abu ne da ba kasafai kan faru ba ga dai wakilin sashen hausa lamida abakar sakkwato da ƙarin bayani yayin da wasu alkalumma masu karo da juna ke nuna cewa an kashe kusan mutane ɗari a harabar cocin wasu kuma suna nuna cewa mutane hamsin ne suka rasa rayukansu domin jin ƙarin bayanin abin da ya faru na tuntubi kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta anambra garba umar kuma ga abin da yake cewa ake kiranta St. Philip Catholic Church tana garin Amakwa a jihar Anambra. Wani ɗan bindiga daɗi ya shiga cikin church din. Ya je wajen wani mutumi da Tijo ya harbe shi nan take kashe shi bayan haka sai gurbin shi ya fara harbe harbe har mutane guda takwas nan take dai aka tabbatar ah, ya kashe su daga baya aka ɗibi wasu da yawan gaske aka kai su asibiti ah, labari da muka samu a yanzu mai muna da mutane goma sha biyu wanda aka tabbatar mana da cewa sun rasu za su sha ɗaya ne yanzu mun samu ƙarin mutum sun zama mutane goma sha biyu kenan bayan kuma mun je kowane asibiti mun bincika mutane ashirin da bakwai suna nan kwanciya a suna karɓar magani. Wasu ƙarin bayanai dai sun nunar cewa wannan lamarin ya faru ne sakamakon wata rashin jituwa tsakanin wasu masu hada-hadar miyagun ƙwayoyi da ke ƙasar Afirka ta kudu wanda asalinsu 'yan jihar ta Anambra ne. Ga abinda kwamishinan 'yan sandan jihar ta Anambra Garba Umar ke ƙarin bayani a kai. To labarin kenan da muka samu kuma 'yan garin suna dan furfaɗan waɗannan to amma kaga bincike ne za ta iya a nuna wannan tabbatar da makanan ko ba haka ba amma mu labarin da aka bayar kenan kuma daga yanda muka samu eh garin su daya wajen su daya su ne suke wannan abu tsakanin su juna to abin da muke bincike kenan kuma bincike an fara kuma ana nan ana ci gaba su yan bindigar da yayi halbin kamar ko an samu kama shi ko kuma wasu daga cikin su yan bindigar da ake zargi a ba mu kama kowa ba eh, a waɗanda dai muka kira su ne mutane guda uku wanda suke gadin wajen wanda suka ga mutanen da mutumin da ya zo abin da nake son ga ma jama'a shine wannan abu fa ba wai boko haram ne. din farko wasu suna cewa boko haram ne wasu suna cewa a fulani ne ba ruwan boko haram ba ruwan wasu kwamishinan 'yan sandan jihar anambra kenan garba umar ke cikakken bayani kwamandojin sojin ƙasar venezuela sun ce sun gaggauta murkushe wani yunkurin kai hari da asuba a wani sansanin soji da ke yankin tsakiyar ƙasar a jiya lahadi al'amarin da shugaba nicolas maduro ya kira ta'addancin wasu bijirarrun tsoffin sojojin ƙasar an halaka biyu daga cikin maharan a cewar shugaban ƙasa wani babban jami'in soji wadda ya kira kansa captain juan kagoripano ya saka wani faifin bidiyo a kafofin sada zumunta inda sojoji sama da dozin guda suka kewaye shi ya yi shaidar kasancewa cikin abin da ya kira halattaccen tawaye kan abin da ya kira mulkin murɗiya mai cike da kisa na maduro ya ce mu muna masu tabbatar da cewa wannan ba yunkurin juyin mulki ba ne wannan wani mataki ne na haɗin gwiwar farar hula da soji da zammar mayar da ƙasar bisa turbar kundin tsarin mulkin ƙasa kuma musamman ma saboda ce wato a ceci ƙasar daga lalacewa kwata-kwata a cewarsa jami'an sojin ƙasar ta venezuela sun ce sojoji sun yi maza-maza suka je sansanin ma'aikatan da ke taimaka ma sojoji da ke valencia domin maido da bin doka da oda. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla ga matsalar fyaɗe da yanzu ke neman ta'addabi Najeriya wata matsala da ake fuskanta a arewacin ƙasar shine sace-sacen ƙananan yara. Rahotanni sun ce ƙasa da shekara ɗaya yanzu an sace yara fiye da tamanin a cikin birnin Kano. matsalar ta sa wasu ƙungiyoyin farar hula suka taimaka wa iyayen yaran zuwa kotu bayan da suka lura hukumomi suna jan kafa wani sa'in ma har da rahotannin cewa ana kama iyayen idan suka kai kukan haka idan suka kai ga jami'an tsaro ga rahoton mahmud kwari yaro na mai suna sadiq ɗan shekara biyu da rabi daga fitowa kofar gida da yamma aka ɗauke min shi sun fito da shi da yan uwansa da yayyinsa suna wasa a kan yashi aka ɗauke shi wata goma sha ɗaya kenan da mun yi kukan mun yi kukan mun je har gidan gwamnati mai girma gwamnan jihar kano ya sa aka kira mu har hotunan 'ya'yan nan namu aka karɓa duka amma tun da aka wannan karɓar har yanzu mai girma gwamna babu wani abu da ya ƙara ce mana bai ƙara kuma neman mu ba ma akan maganar wannan sace-sace da ake mana kuma ya ɗau alkawarin cewar in Allah ya yarda ana nan ana bincike duk wanda aka samu da wannan laifi laifi na satar 'ya'ya komin matsayinsa komin mulkinsa sai sun hukunta shi Malama Firdaus Ibrahim kawo kenan guda cikin ɗimbin iyaye da ake sace wa 'ya'ya. Daga watan Janairu zuwa yanzu ƙididdiga ta nuna an sace yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar su fiye da tamanin a unguwannin kawo mai gari da tishama da wani lambe da kuma wasu sassa na unguwar hotoro. wasu ɓata gari ne da yake amfani da yara 'yan shekaru goma zuwa sha biyu wajen aikata wannan mummunar ta'ada kamar yadda malama madina ahmad da ke unguwar hoto da ke faɗi. ni yaro na aka sace mu dan shekara biyu yaro ne shiga har cikin gida na yi mun bura daga barar wannan yaro muka nemi yaro muka rasa yaro muka duba shi sama da ƙasa duk anguwa aka fita ko ina da ko ina aka je ba a samu yaro ba gwamnan kano muna neman agajinsa da taimako ya shigo cikin wannan lamarin dan Allah dan annabin Allah mun haɗa ka da Allah da annabi dan Allah ka shigo ka ka mana agaji shi kuwa wannan magidancin cewa yake sunana Isa Muhammad kawon mai gari ina ɗaya daga cikin wani aka ɗauki min yaro na ɗan shekara ɗaya da wata tara yau an sami kimanin wata biyar da kwana sha biyu da ɗauki min yaro kuma a cikin gida ka ɗauke shi gidan an buɗe shi kuma buɗe shi ɗin yaron bai isa ya tsallako dakalin ƙofar gidan ba ma ina zuwa da ka ɗaukarsa zuwa ne masa ba minti biyar ba ka ɗauki yara da Allah kawai ibtila'in ana dubawa da ba gan shi ba kaga ina za a neme shi kaga ai makota kawai za a nema kuma duk ba a bayar cewa ɗauke shi aka yi ba. To ai yanzu a wani hali ake ciki? Eh wani hali mu dai yanzu dai addu'a muke yi. Allah ya bayyana mana mu. Duk inda muka san za mu bibiya gidan mai unguwa, gidan dagaci, mun je police mu kuma kai report. Har yanzu magana da muke da kai babu labarin yaran nan. Ko da ke yunkurin tattauna wannan batu da kwamishinar mata da walwalar yara ƙanana ta jihar Kano Hajiya Yarda da mai Kano Bici da kuma mai baiwa gwamnan Kano shawara kan lamuran ƙananan yara Hajiya Fatima Dala ya gaza cimma nasara. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Alkali nura da duniya, shari'a yau tana sarata kowa da ta kare da ta A gaida Mahmud, daga jamhuriyar Nijar kuma masana suna hasashen yawan al'ummar ƙasar za ta ribanya sosai zuwa miliyan saba'in nan da shekara ta dubu biyu Hakan ya sa makon jiya shugaban ƙasa Muhammadu Isu ya kiran da a yi karatun ta na tsukan matsalar da hakan ka iya haifar ga ƙasar nan gaba. Jama'a sun fara mai da martani kan wannan kira da yi ga ci gaban rahoton da Suleiman Muni Barma ya aiko mana. da alama wasu 'yan kasar ba su gamsu da bayanan na shugaba isu ba. Wai shin su maganar da suke wai mata nawa gare su ko kuma shin wai ɗiya nawa gare su ko talakan ne duk ba a so shi aihu wai talakan me suke bashi idan abin a dubi wannan al'amari ne ta fuskar karancin kuɗaɗen ɗaukar ɗawainiyar 'yan ƙasa alkasim abdurrahman na ganin ɗaukar matakan bunƙasa tattalin arziki ita ce hanyar tunkarar matsalolin jama'a abin da nake gani yana da sauƙi a ƙara nemo tattalin arzikin ƙasa a ƙara samo arziki ya yi sauƙi da a ce ma mutane su rage aihuwa ko su daina aihuwa galibin jama'ar nijar musulmi ne ustaz malam haja mamba ne a ƙungiyar cibiyar addinin Islama ta al'isan. Musulunci bai yarda ba kowa ya yi iyali yadda yake so kuma ya sake su barkatai ba tsari. Babban abin da muke gargadi a matsayinmu na malamai magada annabawa Allah ya ce kar mu ji tsoron yin iyali don yunwa. Kuma wani wata ayat sai Allah ce kar mu kashe ɗiyanmu don tsoron yunwa. Wannan magana ba ana nufin ka haifi ɗa ba ka ɗauke shi ka kashe a'a kada ka yarda don jin tsoron yunwa ko don jin tsoron rashin yin aiki ka sha wani abu ko matarka ta sa wani abu don saboda kar ka aifu hana wannan dan ya zo haramun ne wannan Allah ya faɗi haka saboda Allah da kansa ya ce wala taqtulu auladukum khashiyata imlaq tsari na turawa ba tsari bane ba namu na mu musulmi mu musulmi dole ne mu bi tsari irin namu yadda musulunci mu ya nuna mana malamin ya kara da cewa dole ne kahin ka san kayi iyali ka san mi kattana da na wanda zaka tattalin su ilimin su cinsu shansu tufarsu da cinsu da tufarsu akwai lokacin da za su huta kanka kahin su huta kanka in suka maka yawa na baka iyawa mi za ka ce ma ubangiji gobe tsari na wanda ya shafi siyasa mu ba ma magana a kansa wajibi ne mu faɗi abu masu kare manufofin gwamnatin irin su mashawarci a fadar shugaban ƙasa asmanu muhammadu na famar yi wa jama'a ƙarin haske akan abin da shugaba isuhu ke nihi yo an ce shugaban kasa abin da ya faɗi kamar cikin kuskure ne shi da ya shaida mutane tura da ɗauki iko yana san shi kwaikwayi sai da na umar in bai san allah da addini ba ya kula da wannan abu sile mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger na ya A jihar Bauchi shirin ciyar da yaran makarantun firamare daga aji ɗaya zuwa uku na haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin tarayyar Najeriya da jihar Bauchin wadda aka kaddamar ba da jimawa na baya gamu da cikas saboda matan da aka baiwa kwangilar dafa abincin suna zargin an kulla cuta kamar yadda suka yi bayani ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad lokacin zanga-zangar da suka yi. Yeah, na gan ku gashi dauke da ganye kuna bin layi layi kuna ce ba kwayi me faru ne haka assalamu alaikum suna na hajiya maryam ciya lady ni abin da ya sa ba za mu yi ba ba za mu yi dafa kaza da nama a cikin abincin da buhari ya bayar na ciyarwa na makaranta ba saboda sun sanar a rediyo cewa mu zo mu karbi kowa adadin yaranta adadin naman da za a bamu yanzu bayan an zo an bi kawai daga ƙarshe sai in suka karba muka je sai a ce a bamu nama kana da yara casa'in da tara an ɗauki kaza guda ɗaya kaza guda ɗaya wanda bata wuce naira ɗari hudu da hamsin ba an baka nama kana da mutum casa'in da tara an ɗauki naman da bai kai kilo ɗaya ba an baka shi ne muka ce to wannan suna so su haɗa mu faɗa da supervisorzi sa'an nan da headmaster da aka danka amana a hannunsu saboda idan muka je muka yi pieces ɗin naman nan ba zai kai adadin da yaran da muke ciyarwa ba shi ne muka ce to ba za mu yadda ba za mu to dama ya ka'idan ba da abincin aka yi tun farko lokacin da yake aka ba ku takardar da ma an dauke ku aiki alhamdulillah ka'idan da aka yi da farko an ce mana za mu ciyar duk matan da za ta ciyar da namanta da kajinta da koyinta da su kankana akan naira saba'in da biyar biyar ne to a kan saba'in da biyar biyar sai suka zo kuɗin da aka tashi da tura mana sai suka yi deducting sai suka tura mana a kan naira hamsin da biyar biyar da muka tambayi menene dalilin haka sai suka ce wai sun je sun haɗa hannu da kamfanin nama mai girma gwamna ya ce shi ya ɗauke mana ɗawainiyan nama za a ba mu nama wanda kowa adadin yaranta adadin naman da za a bata to shi ne yanzu muke so mu je mu sanar ma mai girma gwamna inda hannunsa inda bakinsa ya sani sai dai kuma da na buga wayar mai tallafawa gwamnan jihar bauchi a fannin samar da abincin alhaji mansur manusoro dangane da zanga-zangar matan bai daga wayar ba Abdullahi muhammad murya amurka daga bauchi a najeriya gaida Abdulwahab Muhammad. Kungiyar GBS a Najeriya ta kaddamar da gidanta na saukar baki a Abuja wanda ya jawo gagarumar muhawara a yanar gizo daga waɗanda ke ganin da asibiti aka gina ko jami'a zai fi amfanin jama'a. Za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirin hantsi. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ana karfe 1 da minti goma sha takwas da yan kai ga Ibrahim Alfahamed da shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Akwai wani ɗan ƙaramin gari mai suna Zirami a jihar Bauchi. Garin na Zirami wanda yake ƙaramar hukumar giya ɗaya wasu za su iya bayyana shi da cewa ƙauye ne ba gari ba saboda ɗan ƙaramin wuri ne. A lokacin gwamnatin Malam Isa ya guda, Zirami na ɗaya daga cikin wuraren da aka mayar ƙasashen hakimai wato gunduma. A bayan da masarautar Zirami ta zamo ƙasar hakimi, an kai kotu ta shari'ar musulunci a wannan gari abin da mutane suka yi marhabin da shi bisa tsammanin cewar an matso musu kusa da shari'a to amma ba a jima ba mutane da dama suka fara bayyana takaicin kai kotun da aka yi zuwa wannan gari na zirami dalili kuwa shine alkali sani musa da aka kai wannan gari mutane da dama a ziramin sun ce ko ƙara ba sa son kaiwa domin kuwa a yawancin lokuta da wanda ya kai karar da wanda aka kai karar duk ana tattara su a kulle kowa a cikinsu sai ya amayo kuɗin beli ya ba wannan alkali kuma suka ce ba wai rasidi ma ake ba su ba balle su san cewar dubban kuɗaɗen da ake karɓa daga hannunsu suna shiga aljihun gwamnati a dalilin wannan ne a watan yuni na shekarar 2016 mutanen da wani abu ya dame su a zirami suka yi hayar lauya wanda ya rubuta musu takardar kuka zuwa ga alkalin alkalai ko Grand Kadi na jihar Bauchi game da irin cin zarafi da tozartawa da kuma danna haƙƙi da suka yi zargin cewar alkali Sani Musa yana musu kiri da muzu. Mutanen Nazirami sun yi kwafin wannan takardar kuka tasu ga babban jojin jihar Bauchi da shugaban ƙungiyar lauyoyi ta jihar Bauchi. da ma'aikatar ƙananan hukumomi da al'amuran masarautu ta jihar Bauchi da majalisar sarkin Katagum da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da kuma hukumar sauraron koke-koken jama'a ta Najeriya. Yau watanni goma sha uku da tura wannan takarda tasu babu wani matakin da suka ci alkalin alkalai na jihar Bauchi ko Grand Kadin ya ɗauka game da wannan batu na alkali Sani Musa da mutanen Zirami haka su ma sauran waɗanda aka tura musu kwafe na wannan kukar babu wanda ya kai ɗauki ma al'ummar garin zirami. Kuma duk da cewa sabuwar gwamnatin jihar Bauchi ta jam'iyyar APC ta barista MA Abubakar ta rushe waɗannan ƙasashen hakimai da gwamnatin Isa Yuguda ta ƙirƙiro har yanzu ba a ɗauke wannan kotu ta alƙali Sani Musa da ke zama a fadar sarkin zirame ba. Mutanen garin sun ce magatakardar wannan kotun ma wato rajistra kanin shi alkali sani musa ne yau za mu fara taɓo wannan batu na mutanen garin zirami da alkali sani musa lauyan da yake wakilta waɗannan mutane da suke zargin kotun ta zirami cewar tana ci musu mutunci da gallaza musu tare da haɗin kan sarkin zirami shine mamman lawan yusufari gaskiya ne mun rubuta wannan koke takarda da take dauke da sunan ofishinmu na lauyoyi mamman lawan anko yusufari chambers kwanan watan nan kuma haka ne shida ga watan shida 2016 mun rubuta koken nan ne ga alkalin alkalai na bangaren shari'ar musulunci wato grand kadi na jihar bauchi kuma mun kai kwafin wannan takarda zuwa wurin alkalin alkalai gaba ɗaya na jihar bauchi wato chief joji akwai shugaban lauyoyi na bauchi akwai hukuma ta ƙananan hukumomi da al'amuran sarautun gargajiya akwai masarautar katagum akwai national human rights commission wato hukuma mai kula da haƙƙin ɗan adam da kuma public complaint commission waɗannan an yi musu kwafin takardar nan takardar nan mun aika ta ma garan kadi a madadin shi alhaji ma'azu garba da kuma wasu ma mutane waɗanda suka wato kasance ma sun yi tarayya da shi a cikin matsalolin da yake tattare da shi matsaloli ne wato na harka ta shari'a wadda ita wannan kotu ta zirami ta shari'a musulunci take yi waɗanda mutanen nan ba su ji daɗinsu ba ita kotun wato a takardar da muka rubuta mun yi bayanin cewa sabuwar kotu ce kuma dagacin garin ya samu ci gaba ya zama hakimi a lokacin mulkin isa ya guda lokacin yana gwamnan bauchi da aka yi wannan kotu mutanen gari suna murna cewa adalci ya zo kusa da su idan suna da wasu matsaloli ba sai sun yi doguwar tafiya ba nan kusa nesa ta zo kusa kenan za su zo su gabatar da kokensu a warware musu to amma ba daɗe ba sai ya zamanto murna ta koma ciki domin alkalin wannan kotu a rahotannin da muka samu daga wurin waɗanda muka rubuta takarda a madadinsu ya zamanto baya dadada musu za ma iya cewa a bayanin da suka yi yana kuntata musu domin yana yin abubuwan da suke takura su suke tsorata su suke musguna musu a rayuwarsu wannan ya sa muka ga bai kamata a ce kotu da aka kawata domin adalci ba domin mutane su samu walwala ba ya zamanto kuma ita ce za ta zama musu dalili na tsoro ko bakin ciki ko tashin hankali ba wani irin takurawa ko musgunawa wannan alkali ke musu koke dai na farko da muka samu shine idan aka zo shari'a wani abin bai taka kara ya karya ba kawai sai ka ga alkali ya tura mutane an ji an rufe su to kuma ka san ita shari'a kashi biyu ce akwai shari'a ta laifi akwai shari'a ta haƙƙi shari'a ta laifi ce idan aka samu mutum da laifi ake yanke masa hukunci na ɗauri ko kuma ya biya tara ko duka idan ya zo inda mai beli in kuma laifin ba babban laifi ba ne sai a bada beli ko babu wani da ya zo ya nema ko lauya alkali da kansa zai iya duba ya ga ce ya kamata an bada shi beli a samu mai beli ya karbe shi duk lokacin da za a dawo kotu ya zamanto ya zo in bai zo ba ne to da matsala in ba irin wannan ba in dai magana ce ta haƙƙi misali malam muhammadu ya kawo ƙaran malam musa cewa yana neman haƙƙin kuɗinsa kaza da yake bin sa bashi bai biya shi ba ko kuma a'a malama Zahra'u ta kawo ƙaran mijinta malam abubakar kan cewa baya ciyar da ita ko kuma a'a yana musguna mata ko kuma a'a tana neman a kashe auren tsakaninsu irin waɗannan shari'u na haƙƙi ba kasafai za ka ga ana tura mutum gidan yari ba amma a wannan koken da muka samu sai ya zamanto alƙalin nan yana amfani da dama daga anzo, bini-bini sai ya ga an tura mutum gidan yari kuna da hujja akan wannan zargi kwarai kuwa ai takardar da muka rubuta ta ɗauki bayanai a muhimmai waɗanda za su ba da misali na abubuwan da mutanen da muke wakilta suke koke a kai misali na farko da muka ba bada akwai wata shari'a tsakanin wani malami mai suna jauro gando yana yin shari'a tare da wani manukarar laji suka je gaban wannan kotu alkali ya tura dukansu biyu zuwa prison da take azare gidan yari da take azare dukkan su biyu ya tura su akwai wata shari'a misali na biyu da muka bada tsakanin dama na bello da yawo adamu alkalin ya tura yawo adamu gidan yari ya yi kwanaki a wurin misali na uku da muka bada shine wata shari'a da ɗan musu ne aka yi tsakanin mutane haka cacar baki tsakanin gagarau da wani mai suna usman alhaji damana alkalin ya tura gagarau zuwa gidan yari a azare sai da ya yi kusan wata guda tukunna aka, aka samu belinsa gagarau din kuma rahoton da muka samu ma ya nuna cewa shi yana da miskini ne akwai misali da muka bada na hudu wani mai suna juli buhariyo aka bada rahoton ya da kimatarsa ya kuma sake ta a wani gari wani ƙauye da ake kira jarmawo a wannan garin a gaban dagacin garin ya saki wannan matar bayan ya daddake ta aka yi wata takwas da yin wannan sai matar nan ta samu ta yi wani auren ma'ana wato ta gama iddanta kenan a shari'ar musulunci tunda an ce ko jini uku ne idan ba ciki gare ta ba to kwazan bayan an yi wannan auren sai sai mijinta na da wato juli sai ya kai maganar nan gaban kotu ta zirami gaban alkalin nan da muke korafi a kansa alkali wato sani musa maimakon da yana da wata magana ya koma can gaban dagacin ƙauyen inda aka yi sai e sai ya kaucewa wannan sai ya dawo wurin alkali yana zuwa wurin alkali ko alkali ya aika da aka ce ai an yi saki a gaban dagacin jarmawo sai ya tura ya ce duk a kawo waɗanda suke cewa sun yi shaidan wannan sakin a je a kamo su To a cikin shiri namu na gaba idan Allah ya kai mu za mu ji bayanin irin abubuwan da aka ce alkali Sani Musa ya yi wa mutanen garin na Jarmawo da aka ce a ja kawo su waɗanda su suka shaidi inda aka yi aka saki wannan mata. A huta lafiya. A gaida malamai, a hali yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya. To a takaice gwamnatin Isra'ila na shirin hana kafar labarai ta Aljazira gudanar da harkokinta a ƙasar ta Yahudu a cewar ma'aikatar sadarwa a jiya Lahadi. Ministan yada labarai Ayub Kara ya ce zai soke takardar izinin gudanar da aiki da aka baiwa wakilan Aljazira, wanda hakan zai haramta musu gudanar da ayyukansu a cikin ƙasar. jiya lahadi kasar china ta matsa wa kasar koriya ta arewa lamba kan cewa lallai sai ta daina gwaje-gwajen makamai masu linzami da na nukiliya da take yi tana mai gargadin koriya ta arewar da karta sa kasashen duniya su fushi da ita hukumomi a najeriya sun ce mutane goma sha ɗaya sun mutu sannan wasu kuma sha takwas sun samu munanan raunuka a wani harin da aka kai a wata majami'a a kudu maso gabashin ƙasar to ma da Allah gaishe ka da Allah ka mu karshen shirin a safen nan sai can da hantsi da ikon Allah za mu dawo da wani sabon shiri inda za ku saurari Salihu Garba da shirin da rashin tayi akan bar arha kamuna madadin ibrahim ka almasi garba wadda ya taya ni gabatar da shirin da kuma cibahiro diodio ne da ya kula da akin gabatar da shirin shirin da ma injiniya john ellison da ya rika masa a nan ne sahaba imam aliyu zan da aka yin sallama da ku mu zama lafiya